Jama'a Assalamu alaikum. A yau za mu sake shiga gonar 'yan damfara ko 'yan 419 kamar yadda aka fi sanin su a Najeriya. 'Yan damfarar suna da hanyoyi da dama na yaudarar mutane domin raba su da halalansu. To amma yau za mu fara ɗauko muku wata hanyar ko salo wanda har yanzu yake faruwa ga dangadan, wanda har ya afka kan ɗaya daga cikin wakilanmu Malam Zahardin Sani a Katsina. ko da yake waɗannan 'yan damfarar ba su san cewar duk abin da suke da shi yana naɗewa a cikin wayarsa ba. Kwanakin baya, wani mai sauraron mu ma shi ma ya ɗauki waɗannan 'yan damfara a waya. Za ku ji su baki ɗaya, to amma za mu faro da waɗanda suka nemi raba zaharadin da halalinsa tukunna. Ga yadda wannan damfara take aiki. Da farko, wani zai kira ka ya ce maka, kamfani ko ma'aikatarsu za su sayi wani kaya wanda watakila kuɗinsa naira dubu ɗari ɗaya ne, to amma kuma kamfanin nasu ko ma'aikatar za su saya ne a kan dubu ɗari biyu. Ya san wani ko wasu masu sayar da waɗannan kayayyaki a garin da kake, don haka yana so zai ba da sunanka ga manyansu waɗanda za su je sayan kayan kuma zai ba ka lambar su domin ka kira su ka ce kai ne mai sayar da waɗannan kaya kuma ga kuɗin kayan. To amma kuma zai ce maka ka ce musu kuɗi a hannu kake bukata a biya ka, sannan zai baka lamba da sunan wani wanda wai shi ne ainihin mai sayar da waɗannan kayayyaki wanda za ku saya kan naira dubu ɗari a hannunsa ko kuma ku sayar ma kamfaninsa a kan naira dubu ɗari biyu. domin ya nuna maka cewar ya yarda da kai sai ya ce bayan an karbi kaya an baka kuɗinka kai kuma zai tura maka bayanin bankinsa domin ka tura masa nasa kaso na wannan kuɗi a cikin asusunsa. To da zarar ka kira waɗanda wai su ne za su zo su kawo maka kuɗi su sai kaya a hannunka sai su ce kafin su iso suna buƙatar ka ajiye musu samfuri na wannan kaya domin su gani da idonsu. Shi kuma wai wanda za ka sai kayan a hannunsa sai ya ce zai ba da samfur ne kawai amma sai an biya kuɗin wannan samfur ɗin wato naira dubu ɗari kenan. To a nan ne ake jefa ƙugiyar yin damfara wa mutum domin tun asali wannan kuɗi na samfurin ne ake nema a hannun wanda ake son a yi wa damfara. masu yi suna ganin cewa tsananin kwaɗayi da zai sa mutum ya ga kamar ga wani tafe da kuɗi mai yawa zai kawo masa zai kuma sa mutum ya nemo wannan kuɗin ya yi saurin aikawa domin a kawo masa samfurin nan su zo su gani su damƙa masa kuɗi. To da zarar an aika musu wannan kuɗi na samfuri, to shi kenan mutum ya daina jin shi wanda ya fara kiransa ko mai sayar da kayan da aka bashi sa ko kuma dai jami'an da wai za su zo ne su sayi waɗannan kaya domin duk mutum guda ne kawai ya shirya komai da komai. Bari ku ji yadda aka fara yunkurin cutar zaharadin. Eh, na kira ka masu gudun na ba alheri ne. Ok to, masha Allah. Eh, Yawwa, ka sani mutane ne suka ce mutuwa kamar ba alheri tana yin gida. Gaskiya ne. Yawwa, kuma ka san mutunci kamar madara ce, ta zuba ta da wani kwashewa. Gaskiya haka ne. Yawwa, a ka san na samu appointment da NIPP. NIPP. National Integrated Power Project. Ok, to. E, to yanzu na kiran kama na kiran ka daga kan gidan daga Niger State. Ok. To ba sani ba ina son tura mutane na daga nan eh, Niger ne su sami ka kasina. To. E, yanzu ko so za su yi da kudi na kan dubu dari dari da hamsin. To. Amma kayan ko za su same ta a can kasina kan dubu dari biyu da hamsin. Ok, to. Eh, Kazan a cikin wannan harka za mu samu riban dubu dari dari dari kenan ko ne fakat guda daya ko ba haka ba. Eh haka ne. yauwa kuma ka saba kayan aikin babban jiwa ba ko ba haka ba. Eh gaskiya kuma kaga kowa dan famu ake yi. Wannan gaskiya ne. Eh. Za ka rike kashi talatin sai ana gama na harka zan tura maka first bank kan kuma manawa. To. Sai ka tura mana sai ka tura mana namu a nan ne ni da wani injiniya shi ma su da wannan kuɗin shi za su samu kai a yanan justice. To. Kaga ka rike wannan mana A insha Allah abu samu kuma. To to bari tura maka sunan kayan ko. To ka turo min sunan kayan ba ka yi faɗi musu a zan iya rubuta ina da biyo da takarda. Za ka ji wannan zan tura maka sakun ne ka gani suka kofa. To. Eh, sunan kayan ko da sunan su shi na kira mana gadin da lamban sa da wurin da za a samu nan kayan. To. Eh bari tura maka ka ga sako na ko ka fita kira shi ko sai ka kira sai maka cikin bayani. To to shi kenan in ka turo shi lamban shi za ka turo min ka ce ko. numban shi da the price da price da komai kuma ana samun kaya a katsina ko akwai restaurant maka ka maka cikin to shi kenan hello hello salam kuma. Eh na har na kira wancan mata amma bata shiga ba. Zan kira shi yanzu. Zaka kuma mu bi ko Eh, dole ka dan bar waje mana ko dan eh, hanya okay to eh ka waje sai ka kira shi ka san wannan a ah, potential abu ne don nan eh ina jin ka eh kira shi yanzu ka akwai kasa okay a kira a kira eh ga shi waje mana su eh na number eh kira shi to ko akwai ka kasa suka gan shi sama da ke injiniya Ibrahim ka tuna ka to wa suka gami shi ka gama da shi suka kira sai hada ka da ciwon da za ka tashi daga nan zuwa same ka to shi ke Allah mana jagora ku amin hello hello hello hello bakare b'a ah, malam musa ne yawa wani ya turo min nan baka daga ko ina abin nan ya ce in kira ka ko akwai wasu kaya in akwai ina kun yi magana da shi. Sawun da na yi magana da shi da safe nan. Ok. Wane? to wani ne da ya turo min nan baka kana ka hana eh ni ina ka tura. ayya ina ka tura ne ma ina jin ma wala ka okay to to ya ce zai zai kira ka sai ka kira shi ina ma wani wani mutum ne ba ne ya turo min nan baka, yare a shi call you mun mun dade ba ma da shi ba Okay. ya ce a shi call you a kuma a sa har price din ma ya turo min dubu

wani in ga shi da ka tunci bayan gini a nan ba mu an shi a hannu in ka biya a ci kan sannan ka turo da dalan naka ka duka an shi kaya to shi ke kuma ka iya ka samu zuwa ba daga in ka biya daga mun kwatanta inda zan kawo muka kaya. to shi ke sai an biya na ko. to to shi ke to shi ke. na gode na gode na gode masha Allah na gode. Hello? ka kira shi eh sana din ka kira shi eh ya ya ya ce na ko duka ma moza card kuye yana moza card duka ma ka kira shi ka tambaye shi ko akwai kaya kasa eh na kira shi akwai kaya nawa ne price din yanzu 250 ni ba ka kira da gamun ba na kira ka number ka busy ya maka booking eh ya ce akwai a kasa akwai kaya a kasa ya maka booking ya maka booking na ga mashi ma kira shi inda zai ba ka booking number Ok. Hello. Ina jin Yawa na kira shi ya ba da bukin namba. Ok, me bukin namba yin barin barin karba. Eh na hello? Na ba ni barin bukin namba yin ne. To barin duba. Na sa da na boye ta cikin aljihu. Ina jin 062 062 sai in ja layi. Ok, ok. To kasa ba za mu yi? Sai 2016. Kaka ce mana shi, wannan confidential number naka naka baka ne. Eh. sannan hada ka da za su take da nan nan gasin zo su a muka yi ko. ok. eh wai price two fifty ko. eh. na price ya baka two fifty ya baka price ko. eh two very good amma so da zo su ka ko. eh. za ka ba su price akan three fifty haka rage maka da furko ko ba ka ba. eh three yawwa zan hada ka da su. hello credit ne ya dole ka sa ka sa ka a waya. zan sa eh, akan zaka kira zaka zaka kira su my consultant zaka kira su eh za za hada kare su yanzu zaka kira su ko to sai wake ne dila na su la power chip the EED eh wanda Ibrahim Ali ya recommend ya kasina eh azan suna cikin gari ne ne ne mu kuma mun kuna wuje muna site muna aiki eh yawwa za ka ce wai ke da dila wannan kaya a kasa kuma price naka yana na kan dubu dari uku ne da hamsin ya ana so a baka kuɗi ka biya musu kana so kuɗi ka cash eh. kare baka so eh, baka son za yau awa nawa zai doka kayan su sofra ganin zai doka awa kamar awa biyu ko awa uku haka eh. yauwa tunda ka samu dole ba renya ka baka kira su ba ka ga wannan ma muna muna muna muna magana kuɗi ne bari in tura maka sunan su da nan mu suka kira su idan da nayi to yauwa Allah yana jagora ko To Allah dai bai baka sa'a ba wannan ɗan damfara domin bai san cewa shi ake damfara a lokacin ana ɗaukarsa ba. Masu sauraro za mu ci gaba da jin yadda ake ƙulla wannan damfarar a shirinmu na gaba. Muna kira ga masu sauraronmu da su yi hattara duk wata harkar da aka buƙaci cewa ka ciri wani abu daga aljihunka ka biya saboda ga wani kuɗi mai yawa nan da nan yana zuwa maka to a tsaya a yi tunani sosai a kai. Allah Ubangiji. ya kare mu daga dukkan macuta amin suma amin ibrahim alfa ahmed ne a washington dc